أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai girma da ɗaukaka da ya ƙaddara mana rayuwa wanda take cike da albarka gashi har mun halarci wannan masallaci da ke cikin wannan unguwa ta Bongo a cikin garin Som a wannan jiha tamu ta Adamawa inda muke naukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na muwaɓɓa ta Imamu Malik rahimahullahu ta'ala yau muna hudu ga watan Rajab watan bakwai a lissafin watanni na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Cikin amincewar Allah za mu tashi a farkon babi na shida, muna cikin kitabu wukuti sala, babu wukuti sala. Babu nau anisala mun gama da ainihin wancan yanzu za mu shiga mun gama babun a cikin kitabu hukutis sala yanzu za mu shiga babun nauni anisala to menene wannan tarjama take nufi tana nufin hukuncin baccin wanda bai yi sallah ba ma'ana hukuncin wanda bacci ya hana shi sallah idan ya farka ya zai yi bacci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya yi ya wuce sannan ya farka to idan ya farka menene hukuncinsa me zai yi to anan idan muka duba dai an ce mutumin da ya suma bai farfado ba sai bayan lokacin sallah ya wuce ba zai yi wannan sallan ba ashe akwai bambancin suma da bacci bacci da mantuwa duk idan suka hana ka yin sallah har lokacinta ya wuce. Idan mantuwa ce in ka tuna za ka yi ta, idan bacci ne in ka falka sai ka yi ta, kuma a lokacin za a ba ka ladan wanda ya yi ta akan lokaci. Domin mantuwa Allah bai kama ɗan adam da abin da ya yi shi da mantuwa, matuƙar mantuwar ce. ba gafala ba. La fizna in nasina Allah kada ka kama mu da abun da muka yi da mantuwa kuma Allah ya ce haka ne ba zan kama ku ba. To haka kuma mutumin da bacci ne ya ɗauke shi, bai tashi farkawa ba sai bayan lokacin sallah ya wuce. Misali, kana ta bacci baka farka ba sai yanzu. Yanzu ko kaga ga rana nan, lokacin sallar asuba ya wuce. To yanzu idan ka zo sallah a al'adar ƙasar Hausa dama mu wai in mun za mu yi sallah sai mu ce Allahumma inni na wajen salatu ada'an. Ko? To dama kuma wannan ba a dora maka shi ba, ba karantarwa ce daga littafi mai asali ba. A niyyarka a zuci, to yanzu ba za ka ce Allahumma inni na wajen salatu sufi ba. ka ce wai na yi niyyar rama sallar asuba don lokacin da ya wuce ba ramuwa ba ne matukar ba ga gafala kai ba matukar ba ganganci kai ba matukar ba ka farka ba ka kwanta matukar ba tarairayar shaidan ne ya dauke ka ba ana as-salatu khairum minan nawmi ce kai wannan lada ne yayi sauri don Allah rufa dan juya da saura ai yanzu karfe nawa su ladanan nan kaman ba su da abubuwan lafiya. to sai ka kwanta sai bacci ya ɗauke ka baka farka ba sai yanzu. To in za ka ƙare rayuwarka ba kai komi ba sai sallah wannan sallar ba za ka iya biyan ta ba. Asarar da kai. Idan da za ka ƙare rayuwarka kana ta yin asuba, kana ta yin asuba, tun da da gangan ka barta, to wannan yin ɗin ba zai biya maka ita ba. za ka biya ta amma ka sani ba ta biyu ba kamar yadda ba za ta zama daidai da sallar wa'incan ba, ko da ka yi ta ba har ka mutu. Kaga akwai ganganci. To haka ma in azahar ce, haka ma in la'asar ce, haka ma in magariba ce, haka ma in kowace sallah daga cikin nan. salloli da aka farlanta mana guda biyar idan mutum ya barta da gangan saboda wani uzurin da ba mantuwa ba ba bacci ba, ba suma ba, ba riƙe ka aka yi aka hana ka ba dole. To, in dai don uzuri ne kawai na wata shingulla a ban da lafiya ne, to ai marar lafiya ba a masa sauki ba, shi kenan dai babban uzurin ɗan adam yace ce ciwo, to ko ciwo matuƙar hankalinka yana nan, sai in hankalinka ya kau kafin nan ake baka uzuri. abin da ke kau da hankali kuma dama shine bacci mantuwa kaga hankalinka ya kau daga kan sallar ko bacci hankalinka bai nan mantuwa hankalinka bai gun wa'annan uzuri ne amma ban da uzurin rashin lafiya uzurin kasuwanci uzurin noma uzurin kiwo uzurin shungulla ko ma wace iri ce wannan in ka bar sallah ta wuce ka to kai da biyan ta har abada ta fi karfin ka biya ta sai dai kai ta tuba kana istighfari bayan kayi kaba'in an gane ko to don haka sakaci da sallah hadari ne dan uwa to wannan hukuncin mutumin da yana bacci bai farka ba sai bayan lokacin sallah ya wuce shi za mu karanta hadisi na 25 haddathani yahya an mali an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina qafala min qaybara asra hatta idha kana min akhir al an rasa. wa qala li bilal اقلع لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبه عيناه فغلبه عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلالا ولا آدم من الركبين حتى وانا أبو هريرة ان ba canja shi ba ko? To, حتى ضربهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتادوا فبعثوا رائلتهم فبعثوا راحلهم واغتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال آه نعم ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقيم الصلاة لذكري أقيم الصلاة لذكري to wannan hadisi ne wanda ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake dawowa daga yakin kaibara an gane ko daga yakin kaibara حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قبل وأنا حديثي مرسلين sai dai idan Kabiru waya ta imamu muslim muslim ya zo da shi mausuli da ya ce an sa'id ibn musayyib sa'id ibn ba sahabi bane sahabi ne ya kamata ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bina qala fa'ala kaza wa kaza ko don tabi'i bai ga annabi ba bai zauna da shi ba bai je kai bara tare da annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'id musayyib tabi'i ne cikin fuqaha'us tabi'in yana daga cikin masana malamai a cikin tabi'ai har ma ana ce da shi shugaban tabi'ai masani ne matuƙa to a imamu malik Anan kawai saboda riƙar sa'id ibn musayyib da kuma tabbacin eh lallai daga abu huraira ya ji hadisin baya da bukatar sai ya ce ana abu huraira kawai sai ya ce an sa'i ibn al-musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina qafala wa amma a muslim an sa'i ibn al-musayyib an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an gane ko kaga an kai shi kenan yanzu ba mursali bane ya zama mausuli ya zama marfu'i an gane ko to amma a muwadda a mursali yazo hadisin da ake ce masa mursali shine wanda ya tsaya akan tabi bai iso sahabi ba balle ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mauqufi shine wanda ya tsaya akan sahabi bai iso manzon Allah ba marfu'i shine wanda ya dangana kun mai gidan gaba daya an gane ko to Sa'id ibn Musayyib Ya yace anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina qafala min khaybara lokacin da ya dawo dawowa ita ce ƙafala din Ƙafala ya dawo ya juyo daga yakin kaibara asara tafiyar dare ita ce cewa asra subhanallazi asara bi abdihi laylan an gane ko to tafiyar dare a wannan lokaci ta fi sauƙi saboda wuri ne mai matsalar rana ga kuma yanayin gurin kwazazzabai da ainihin sahara to sai sukan zabi matafiya a lokacin sukan zabi yin tafiyar dare to shine anan yace asra ya yi tafiyar dare tare da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana min akhiril layli sai da ya ga ƙarshen dare ya zo ana ta tafiya arrasa to abinda ake ce masa arrasa baccin da aka yi a ƙarshen dare ko cikin dare idan mutum ya yi zango da rana zai huta ba a ce masa arbasa. Tunda cikin dare ne suka yi ta tafiya sai can kusan sulusin dare na biyar ko na shida sai suka kwanta. Ana gab da hudowa albijir kenan a yi sallar asubahi. To shi ne ma'anar arrasabi. an sauke kaya an kwantar da raƙumma an ɗan kwanta za a huta a taɓa bacci kafin lokacin sallah. Wa ƙara ji Bilal a lokacin sai ya gaya wa Bilalu, ladaninsa, Bilal, ikla alanar subha, tsare mana ba kai, kowa ya huta. kai kuma Bilado tsare mana asuba asuba na yi kira mana sallah nai jarumai ko yanzu haka muke musu sai mu yi kwanciyar sai mu ce ai har yanzu ba kira sallah ba ko ka duba agogo lokaci yi ka ce a ba kira sallah ba ai kana jiran sai ladan ya kira sallah kafin ka tafi shi kuma ba mai ce masa taho, shi zai tashi don ya ce ku taho. Lada ne fa yana da lada, shi yasa ake kiransa da Hausa ladan, mai lada. Ko? Don lada daga lada ne muka sa masa suna ladan. Amma gaga ba kowa yake son ladan ba. akwai ma wa'inda can faladancin suke wai talauci yake sawa. Wani ladani ne kaga yana faka mota yana kiran sallah cewa aradu babu, wai aradu babu, wasu ne suna tani. <laughs> Ce <laughs> ya sun babu. Da to ga ga gani ka sa kanka talauci a banza. Mutum ya ga dama ya zo ya sallar sai ga dama ba kawai ni wallahi ba zan yi ba. to ladan in ya kira ka ka taho yana da lada duk iya adadin waɗanda suka ji sautinsa suka zo suka yi sallah za a ba shi kamishin don shi ne ya kira ka tunda har mutumin da duk ya assasa maka ka yi wani aiki na alkhairi in kai to yana da lada man dalla alkhairi ka fa'ilihi duk mutumin da ya nuna ka ya ɗora ka akan wani aiki sai ka yi shi to kamar shi ya yi. yanzu kai kana zamanin ladan ladan kaɗan ai ya ce wannan suna ladan sai ya ce wa bilalu ikla lana al subha kai tsare mana asuba ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم da shi da sahabbansa suka kwanta suka yi bacci wakala Bilal, Bilal shi kuma ya tsare gabar, yana ta sallah, ba wai tsayawa yake kam, kamar mai gadin fada, mm. yana sallah ne, yana ta nafila, ya yi raka a biyu ya sallami, ya yi raka a biyu ya sallami, ya yi wasu raka'o'i biyu dama yana ji kusa da rakuminsa. sai ya dan yi haka shi ma ya dan jingina bari ya dan taba tasbihi kaɗan ya dan taba hailala hato shi ma ai da shi aka yi tafiyar dare ko shi ma akwai gajiyar kuma baccin shi ma ba wai an ware shi an ce shi ba mai bacci ba ne kawai bai san san da bacci ya ɗauke shi ba shi ma ah, wakala bilalun bilal yayi ta ƙoƙari ma kuddira lahu iya abinda Allah ya ƙaddara masa zai yi na nafila wajen kula da asuba sun mastanada ilara mastanada sai ya jingina da taguwarsa Wahuwa huwa Fajar yana kallon inda alfijir zai keto ya ɗan jingina kaddara nan gabar ne ya jingina aka da rakumin yana kallon gabar in ya ga alamar alfijir ya keto kawai sai ya keta kiran sallah to amma me ya faru da shi Fa ga fagalabatku ainahu idonsa shi ma sai ya rinjaye shi falam yastaiqiz shi ma ya sheka cikin bacci bai falka ba الله صلى rasulullahi sallallahu alaihi ولا wala من manzon Allah bai farka ba bilalu bai farka ba wala احد من امن الرب babu ɗaya daga cikin karabka wanda ya farka ayari tawaga shine rakabu mahaya idan suka taru suka hau suka yi tawaga akan kira su rabbu war rakbu asfal minku asfal minku ko To, wannan ayarin gaba ɗaya babu mutum ɗaya da ya farka hatta barabat kuma shamsu, a sai da rana ta buge su. Kaga maganar asubani kan babu rannan. Sai da suka ji hantsi na dukansu, duk da manzon Allah cikinsu, ga kuma ladan Bilalu, duka suna gurin. Bilal kam kawai yana jingine ne haka kawai ya kafa bacci. saura duk suna kwance sai da suka ji halittun rana Fafa zai a Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam farkon wanda ya fara firgita shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Yana farkawa faƙala eh, Bilalu, Ya Rasulullahi a kaza bi nafsi lazi a kaza bi nafsi, don da ya farka a wata ruwaya ya ce ina tsaron alfijir ɗin da nace ka yi. yace ya rasulullah akhadha bi nafsi allazi akhadha bi nafsi wanda ya rike rayuwarka baka farka ba shi ya kamatawa kaga ba hanzari kuma a matsayin da kake da shi wanda ya hana ka farkawa wanda ya sa maka baccin da baka farka ba ni ma shi ya watsa min baccin ni ma shi ban farka ba kuma bai sau ba annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙitadu sai ce to mu matsa daga nan kowa ya tada rakuminsa mu bar nan a watar waya ya ce kwarin yana da shaidani mu gusa daga nan ba za mu yi sallar a nan ba akwai shaidani a kwarin nan ya ƙitadu fa ba a su rahilahu sai suka ta da ainihin dawakansu, ragun masu sai suka gusa shay'an ɗan kaɗan ba da nisa ba, shine ne waktadu shay'an su kaɗan gusa kaɗan, sun ma’amara Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam bilalan faƙamar salata fa sallabihim Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam subha. Sai ya ce wa Bilalu, imana iqama, yai iƙama. annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba ya yi musu sallar asubahi kamar yadda yake yin ta cikin asuba a wata riwaya ya yi musu kiran sallah ko ikama da shakku riwayar ta zo amma riwaya ta ita musnad na Ahmadu Muhammad ba shakku ya kira muna sallah ya ce, Muka koma gefe da muka bar wannan kwarin muka matsa kaɗan kowa ya yi alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bilal kira mana sallar asuba aka kira sallar asubahi aka yi ikama aka yi sallar asuba kamar da asuba an gane ko sun makala hina qadas sala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanda ya gama sallah ya ce musu man nasiya salata falyusalliha idza zakaraha daga yau duk mutumin da ya manta sallah ya sallace ta sanda ya tuna ta duk mutumin da ya manta sallah bai yi ba to yana tuna ta yayi ta fa inna baraka tabaaraka wa ta'ala yaqulu Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa fi kitabihi a cikin Qur'ani littafinsa aqimi salata li dhikri ka sai da sallah don tunawa da ni wasu suka ce don tunawa da sallah wannan aqimi salata li dhikri ya zo a cikin kissar labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ita don tunatar da al'umma cewa duk sanda ka tuna sallah ko ka tuna ka fa ba yi sallar nan baka yi sallar da ya umurce ka ba to take kawai ka yi ta to yaya idan na manta sallah sai na tuna na ce ah, to tunda lokacin ta ma ya riga ya wuce bari in gama shungulla ta tukunna to yanzu kana daidai da wanda yake yin ta da gangan har lokacin ya wuce kana tunawa watsar da abun da kake sai ka zo ka yi ta kuma ba ba bane lokacinta ne, don kai abunka shi ne lokacinta, lokacin da ka tuna ta, haka manzon Allah ya ce, fal yusalli ha iza ya sallace ta kawai matukar ya tuna ta, to idan ya tuna ta kuma bai sallace ta ba, to yana daga cikin ‘yan ganganci, yana cikin masu yi wa sallah karan tsaye, to in ka gama shungullar ta kama kai to ba a so. kuma in baka yi ba kana da matsala Allah ya to yanzu hadisin nan idan muka lura annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cewa ake ce masa yake cewa ido na na bacci amma zuciyata ba ta bacci ba abun karanta hadisin ba to idan zuciyarsa ba ta bacci ba sallar asubahi za ta wuce wani haka zai ce ce to hadisan sun yi karo ko yaya su malamai suka ce a'a ba su karo ba wannan yana daidai da rafkanuwa domin in zuciya ba ta kau daga kan abu ba, to babu yadda za a yi kuma a ce mai yin wannan abun ya manta shi. Kaucewar zuciya daga kan abu shi ke sa mutum ya manta shi. To, annabi sallallahu Alaihi wasallam yana bacci ana masa wani. Yawanci fassarorin Alƙur'ani nan a bacci ake bashi hadisai. Don wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'yun yuha allamahu shadidul quwa da wahayi aka fara masa annabci kafin mala'ika Jibrilu ya same shi a inda yake ibada don neman yadda zai bauta wa Allah, inda yake halwa, inda yake banta don samun yadda zai ya gane Ubangijin sai bauta masa shi kadai ya ƙaurace wa gumaka. Allah subhanahu wataala ya tura masa Jibrilu inda yaje yace masa ikra ko to kafin wahayi wanda Jibrilu zai kawo sai da Allah ya rinka yi masa wahayi din mubasharatan da shi da shi na ilhama a bacci in ya kwanta bacci sai a ce masa gobe da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza zai faru kuma mutane iri kaza iri kaza iri kaza za su zo maka kuma za a yi abu kaza da su in gari ya waye kuma in ya faɗi sai a ga abun ya faru. To irin wannan kowane annabi mafarkinsa wahayi ne. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya zuciyarsa tana cikin shungullar wahayi, alfijir kuma ido ne ke ganinsa. Yana shagalce da wahayin da ake dura masa zuciyar tun da ba ta yi bacci ba. amma akwai abin da ake ce masa gafala da abu zuwa hankalinka ya koma kan wani abu ko babu ta yiwu wani yana nan yana mun magana ina kokarin magana da wannan ban ankara da abun da wancan yake faɗi ba saboda hankali na ya dawo kan wannan amma hankali na ai ba mataye ba ina amfani da shi ta nan ko shi yasa ta nan ba zai samu ba don Eh, babu wanda Allah ya yi masa a zuciya biyu a cikin kirjinsa Allah ya ci. Ko? To don haka annabi sallallahu Alaihi wasallam ya shagalta da wahayin bacci da ake masa. Idonsa kuma yana bacci dama ya ci. To tun da idon yana bacci ya zai yaga ga alfijir ya keto. Sannan kuma zuciyar tana falke amma tana ƙoƙarin karɓar wahayi. shi yasa ce wa Bilalu kai kuma ka kula mana to shi kuma Bilalu ya yi bacci da zuciyarsa da ido shi kuma dama suna bacci sannan kuma Allah ya yi haka ne ya shagaltar da shi da waɗansu wahayoyi da yake cusa masa na ilhamar mafarkai na bacci hankalinsa zuciyarsa ko koma don ya assasa mana wata sunna in irin hakan ta faru kamar yadda Allah ya sa masa rafkanuwa yana cikin sallah sai Allah ya ɗauke zuciyarsa daga kan wannan wurin kaɗan don a koya mana yadda in rafkanuwa ta same ka a sallah ga yadda za ka yi kabli ko ga yadda za ka yi ba'adi. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan da Allah bai sa masa yin haka ba idan da haka ne ya za a yi idan ka bata sallar ka gyara. To sai aka rinka sa masa irin wannan don ya koya wa al'umma ko bayan ya kau ga yadda za ku yi. to shi yasa sai Allah ya jefa baccin gaba ɗaya a gurinsu. Idon kowa ya bacci zuciyar kowa ta yi bacci, shi kuma idon sa yi bacci zuciyar aka shagaltar da ita da wani wahayi. An fahimci wannan ko? Don haka ba su yi karo ba, wannan baccin na nan da cewa idona ne kawai yake bacci zuciya ta ba ta bacci, hadisan ba karo su kai ba. An gane ko? An yi haka ne don a koya mana sunna ta mutumin da ya yi bacci bai yi sallah ba sai bai yi sallah ba bai farka ba kai har sai da lokacin sallah ta wuce to ya zai yi sai ka tuno ai ga hadisi hakan ta faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda yi kai ma sai kai haka shikenan ka samu mafuta an gane wannan ko to Allah ya dace da mu Allah ya mana mai kai. hadisi na 26 حدثني يحيى حدثني يحيى حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم انه قال زيد بن اسلم shi ma tabi'i ne ba sahabi ba ne kaga shi ma sannan kuma imamu malik ne kawai ya ruwaito wannan hadisi a cikin masu ruwaito hadisai masu tattara hadisai wannan imamu malik ne yake da shi kawai a muwatta an gane ko wanda aka samu ta hanyar shi wannan sahabi da bihi imamu malik sai dai walahu shawahid min al-hadith al hadith ya samu shaida da hadisin da ya wuce mu hadisin Sa'id ibn Musayyib hadisin da aka yi silarsa da Abu Huraira an gane ko to wannan shi kuma mursali ne ya takaita akan Zaid ibn Aslam Zaid ibn Aslam ba sahabi bane tabi'i ne ko hadisin ya karu saboda yana da mai masa shaida shine hadisin nan da aka dangana da Abu Huraira zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hakan ya faru ne akan hanyar su ta dawowa Madina daga Kaibara to wannan kuma ga abin da yake cewa an rasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailata ko lailatan kaga anan sai ya fassara maka da arrasa ya yi zango ya kwanta cikin dare, domin idan da da rana ne ba za a ce an rasa ba. Bidariƙi Makka, wannan ya faru ne akan hanyar Makka, hanyar Makka zuwa Madina. Wani zai ce, To, ba hadisin nan, to ya aka yi haka, wanta ya ce Khaibara, wannan ya ce Makka, to hanya ɗaya ce. hanyar da ake bi daga Madina a je Makka ita ake bi a tafi Khaibara an gane ko hanyar guda ce shi yasa wannan yace hanyar Makka domin sun shigo hanyar Makka zuwa Madina abun ya faru wancan kuma sun taho daga Khaibara sun zo daidai inda hanyar Makka da ta Khaibara da ta Madina suka haɗu hakan ya faru wancan ya kula daga inda aka fito sai ce ya dawo daga kaibara wannan kuma ce abun ya faru daidai sun zo kan hanyar makka an fahimta amma dai a dawo wasu ne daga kaibara Allah ya gane da mu wa wakala bilalan sai annabi ya wakkala bilalu an yi yi salah yace in lokaci yayi ka tashe mu ma'ana ka yi kiran sallah don mu farka. Faraka da Bilalu, shi ma Bilalu ya yi iya abin da zai yi ya dan jingina ya kwanta. Wa raƙadu gaba ɗayansu sun kwanta, hatta istayqahu har sai lokacin da Allah ya so su da farkawa suka farka. Wa ƙabbala'at alaihimu shamsu, ko sanda suka farka ma rana ta riga ta fito ta kansu. rana ta riga ta hauro. Fastai ƙazal ƙaumu jama'a gaba ɗaya aka falka wa ƙadar fazi'u duk sun firgita. Wataƙila kai ba za ka taɓa firgita ba don azahar ta wuce ka. La'asar ta wuce ka ba karazana ba. La'asar ta wuce ka ba karazana ba, ka duba wa'in nan ba. Sun firgita duk da cewa ga annabi sallallahu Alaihi wasallam cikinsu. amma firgita suka yi suka razana suka korata suna tuna mai Allah zai musu lokacin sallar asuba ya wuce ba su yi ba haka kake yi haka kake ji a ranka in lokacin sallah ya wuce ba ka yi ba Fafadi, duk sun razana فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا ومن بتن sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce su yace kowa ya hau abun hawansa hatta ya khruju min zalikal wad har sai sun fita daga wannan kwari mu bar kwarin nan mu fita daga kwarin nan kowa ya dauki rakuminsa mu fita wa a inna hadha wadin bihi shaytanu yace wannan kwarin akwai wani shaydani ciki akwai wani shaydani a kwarin nan don haka mu fita daga wajen mu bar gurin farakibu hatta kharaju min zalikal wad suka hau dabbobinsu ba su gushe ba suna tafe har sai da suka bar eriyar wannan wadi wannan fari gaba ɗaya ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزلوا شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبوك سوقا أنا وأن يتوضعوا يتبوك أرولا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم kaga wannan ruwayar da shakka ta zo da ma nace muku akwai ruwayar da ta zo da shakka ya kira sallah ko ya tsai da sallah. Amma kamar littafin Ahmad ibn Hanbal shi ya zo da ya kira sallah an yi iqama an yi sallah ba tare da shakka. Fa Sallah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bin nas. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah da mutane. Summan sarafa ilaihim sai ya juyo wajensu. wa qadara amin ihim saboda ya ga firgitar firgitar da suka yi faqala ya ayyuhan nasu yace ya ku mutane inna allaha qababa arwahana Allah ya riga ya karbi rayukanmu ne lausha da Allah ya so da ba yanzu ma za mu farka ba da Allah ya so ha ilaina min hinin gairi azab da ya zo ma wani lokaci ne za mu farka ba wannan ba mun ma yi sa'a da muka farka yanzu Allah ne ya karbi rayukanmu bai maido mana su ba sai yanzu tausaya mana kenan yayi saboda gajiyar da ya ga mun yi fi da gajiyar tamu ta aikin Allah ce Allah sai ya tausaya mana ya dan mu, mu yi bacci kuma ya ga yanzu ne ya kamata mu tashi kuma muka tashi da ya so da ba yanzu za mu tashi ba da sai mu tashi a kan lokaci da ya so kuma da ba yanzu za mu tashi ba sai mu tashi sha biyu rana sai rana ta raba yanda Allah ya so haka ya mana don haka ba aikin mu bane ba laifin mu bane ku kwantar da hankalin ku saboda ya ga firgitar da suka yi suna ƙorace sai yake rarashin su da waɗannan kalmomi فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم daga yau idan ɗayan ya kwanta anis salati bai samu yayi sallah ba aw nasiha ko ya manta ta summa fadiya ilaiha sai ya firgita ya tuna ta to fal yusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha ya sallace ta daidai da yadda yake sallatar ta a cikin lokacinta kar ya bambanta da niyya da qiyami da ruku'i da sujuda da tasbihi da komi yi ta kamar yadda kake yi ta kan lokaci kar ka yi ta ka bambanta ta a niyya ko ka bambanta ta a wani aiki kar ka ce Allahumma inni nawaitu qada'u salati subhi farban a kai niyyar sallar asubahi ko azhar ko la'asar ko magariba matukar mantuwa ce inda ake cewa biya ramako sai in ganganci ne sai dai in uzurinka ba irin uzurin da shari'a ta yarda da shi bane ganganci ne daga wajenka to wannan sai ka yi sallarka da niyyar biya kuma ba za ta biyu ba don duk yanda za ka kyautata ta ba za ta samu ladan wanda aka yi ta kan lokaci ba. An gane wannan ko? Ta. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبا بكر إلى أبا إلى أبي بكر sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiga haka sai ga Abu Bakar a cikin tawagar sai ya ce wa abubakar ina shaitana shaidan ne fa a ta bilalan ya zo wa bilalu shaidan ne ya zo wa bilalu wa huwa ka'imun yusalli yana tsaye yana sallah shaidan ya zo masa kaga irin wahayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagala da shi don Allah ya masa wa'ayi cewa shaidan yana nan yana tararashin bilal ya bacci yana ta shauraron wannan wahayin da waɗansu wahayoyukan har lokaci ya wuce, har rana ta fito. Ya ce, Shaiɗan ne a ta Bilalan ya zo wa Bilal, wa huwa ƙa'imun yusalli, yana ta sallah, yana ta sallah. Ba abu ja'ahu sai ya kwantar da shi. Falam haddi uku. bai gushe ba yana tarairayarsa kama yi haddi'u sabiya kamar yadda ake tarairayar yaro in ana so ya yi bacci sai a rika kirki girgiza shi haka ana rausaya shi ana dan bubbuga bayansa ana ɗan taba shigo har ya yi bacci to haka shi ɗan ya masa hatta nama har ya yi bacci summa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bilalan sai ce amma bari in kira Bilalu in ji wai ya aka yi. Sai ya kira Bilalu, sai ce Bilalu ya aka yi ne jiya, ga ka da ƙoƙari kuma jiya ka kasa, ce wallahi. Fa ka bara Bilala Rasulillahi sallallahu Bilalu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam misal ladai akhbara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a babakari. Sai ce wallahi ya Rasulallah. Sai na ji kamar ana ta shafa ni ana ta kwantar da ni ana ta girgiza ni ana kamar dai ana yi son yaro yayi bacci ban an kara ba kawai sai na ji nayi bacci kuma na san wannan sharrin shaidan ne kaji abu maganar sai ya faɗi daidai da yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa مثل الذي أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول Yace kai na shaida lalle kai manzon Allah dama Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shaida shi manzon Allah amma ya sake jaddadawa saboda me saboda ya faɗi abun kuma da Bilal ya zo ya faɗi daidai da abun da ya faɗa babu na ya ni salati bil hajara ko ya isa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله شيء gabar darasin mu na yau ta karshe sai kuma gobe idan Allah ya kaddara mana sai mu tashi akan babi na bakwai na'am wa ba wata tambaya ke. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا واملا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا واملا متقبلا اللهم اهدنا واهد اولادنا وذريتنا سبل السلام فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكره لنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malaman nurul islam islamiyyar suka ce suna daga zaman da suka ce za su yi da ku a yau a matsayin ku na